ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba daren alhamis bakwai ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 22 ga watan yuli shekara ta dubu biyu da da miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura da galadima rodan gwari mijiyari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin من كلام سيد المرسلين نا أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي القرشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina mun kwana a babi na arba'in da hudu babu tauƙirin ulama'i walkibari wa ahalin fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim muna kusan ƙarshen wannan babi a jirin gwanon majalisin wannan littafi wannan shine majalisi na 219 za mu tashi kan hadisin abdullahi ɗan abbas malam yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qal qadima uyaynatu bin hisn فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال أيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما ترثين الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري ما لن يتي وعن ابن عباس رضي الله عنهما hadisi daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara yadda a gare da mahaifinsa kadima uyainatu bin hisnin uyaina ɗan hisni ya shigo daga wani gari zuwa madina fanazala alabin akhihil ur bin qaisil sai ya sauka a gidan ɗan uwansa wanda ake kiransa da suna al-hurr bin qaisil ɗan uwansa a gidansa ya sauka a madina da ya sauka وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه شي الحر بن قيس yana daga cikin tawagar da na umar yake kusantar da su fadarsa saboda ai ba kowa bane shugaba yake shigo da su fada akwai mutanen da ya zaɓa wanda su ne makusantansa a fada a kowane mutum ake ba shi dama ya shigo fada ba musamman fada da ke da alaƙa da jagoranci ko sarauta to sai da na umar ɗan khattab allah ya ƙara yadda a gare sa an san shekara goma ya yi bayan sai da na abbakar ya ayyana shi a matsayin khalifa idan ya rasu ya zama khalifa babu wani sahabi da ya yi tantama akan haka bayan sai da na abbakar ya rasu sai da umar ya hau kan mulki saboda shi ne wato waziri kamar waziri ga sai da abubakar lokacin sai da abubakar to lokacin da ya zama khalifa da ana cewa khalifati rasulillah bayan mutuwarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai wanda ya biyo bayan manzan Allah bayan manzan Allah ya rasu kaga sai na abubakar ne ya yi shekaru biyunsa da 'yan watanni yana mutuwa sai da na umar ya hau to maimakon a ce khalifatu khalifatu rasulillah kaga ya yi tsawo sai sai da na umar ya ce amirul mu'minina sai canza maimakon a ce khalifatu khalifatu rasulillah kaga in wani ma ya zo khalifatu khalifatu khalifatu rasulillah in wani ya kara hawa khalifatu khalifatu khalifatu khalifatu rasulillah kaga jumla za ta yi tsawo sai da umar sai ya ce kawai amirul mu'minin kaga duk wanda zai zo a bayansa wannan logon ita za ta bi shi zai zama amirul mu'minin kaga shugaban wa muminai to sai na umar ɗan khattab ya yi shekara goma yana mulki wanda hadisin imam al-bukhari da muslim zakallahu khair manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi mafarki an zo masa da wato nono a cikin mafarkin ya ce sai ya sha bayan ya sha ya ce sai ya miƙa wa sayidina abubakar sai saidina abubakar ya sha shi ma da ya gama sha sai ya miƙa wa wa umar radiyallahu ta'ala anhu shi ne malamai suke fassara wannan a matsayin wato jerin gwanan khalifancinsu ɗaya bayan ɗaya na biyu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce an bujiro mai da al'ummansa a mafarki wani ya sa riga ya tsaya iya cibiyarsa wani ya sa riga ya tsaya iya ƙaurinsa sai aka nuna mun umar ya sa riga ya rufe hattafin ƙafarsa. sahabbai suka kalli manzan Allah suka ce ya ma'aikin Allah me ka fassara wannan mafarkin sai ce al'ilmu wato sai da na umar Allah ya ba shi ne zurfin ilimi ana fahimta manzan Allah ya ce ya yi mafarki bayan ya bar duniya wato ya yi mafarki sai na bakar ya karɓi wani yanki na jagoranci amma ya ce sai ya ga akwai rauni ya ce da ya karɓa sai umar ya karɓa ya ce ban taɓa ganin mai kwanya irin sai na umar ba da ya zo kan ina bakar sai ce wallahu ya lahu Allah zai gafarta wa sai na bakar na rauninsa amma da ya zo kan umar sai ya ce ban taɓa ganin mutum mai kwanya irinsa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baiwa to daga cikin baiwan kaga a wannan kaga wani zai ce ai isbali yayi to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fassara shi a matsayin ne ilimi bi ma'ana adalcin Umar ya kewaye sahabbai saboda wato yanda sayyidina Umar Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya zama mai tasiri a cikin sahabban manzo Allah shekara goma yayi kaga ba kwana goma ba to sai umar wasu futuhat ɗin da aka yi yawanci daga gare sa ne bayan mutuwar sayyidina abubakar kaga akwai hurubun ridda wanda aka samu nasara wajen karya su tulaiha irin su sajaha wanda take da'awar annabta ita annabiya ce ita mace ce take ita annabiya ce musailamatul kazzab yazo ya lallaba ta yayi aure kaga tana da mabiya to tunda mabiyarta an auri annabiyarsu kaga sai hikenan shi kuwa kaga mabiyanta mabiyansa shine yayi karfi ya samu karfi wanda Allah ce auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunhum aw yuslimun to sune wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana akan su kuma alhamdulillah wahshi shine mutumin da ya kashe Musaila kazzab da wannan mashin da ya kashe hamza da ita da ita ya kashe musailamatul da. to bayan sayyidina umar ya hau Allah ya sa an samu futuhat dewa daga ciki kaga iraq ta faɗo ƙarƙashin daula ta musulunci a zamaninsa ne aka karya harisa wata ce iran a yau shi sa ba sa taba kaunin sai da na'umar daga wannan lokacin ba ta daga ba sai da na'umar shi ne dalilin da ya karya su a yakin kadisiyya karkashin jagorancin kwamandan wannan yaƙi shi ne sa'ad ibn abi wa qasim radiyallahu ta'ala anhu wanda sahabbai suka yaƙi da suka rikita farisa saboda rusum ya sa an kwashe kwale-kwale ba dama sahabbai su tsallaka teku sa'adi bin abi kasin ya zo bakin gaba ya ce wallahi sai mun yakin nan kuma ba abin da zai sa mu ja da baya yace ku yi azumi su yi qiyamul layli kwana uku suna azumi suna qiyamul layli a rana ta uku sai yace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yace kowa yace hasbi allah wa ni'mal wakeel kawai sojoji suka fara hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil sa'ad bin abi waqqas ka ji karfin imani yace ku tsallaka tekun nan da wakan su ba kawai sai Allah ya shimfida musu tekun suna tafiya akan teku yanda kake tafiya akan tudu rusum da ya hango sahabbai suna tafiya akan ruwa sai ce al-yawm jin haula ilaysu min al-ins kai yau da aljanu zamu yaki dan wannan ba mutane ba ne. Allah ya ba su nasara to a wannan nasarar duk da rusun fa yayi amfani da giwaye amfani da giwaye wajen yaki amma aka karya su aka samu gwalagwalai da kudi dalilin da yasa sayyidina Umar ya tsanya albashi ga duk sahabbai kenan kowane sahabi yana karban albashi bal sahabban da suka halarci yakin badar sai yake ba su durhami dubu ɗaya kusan miliyan talatin matan manzo Allah ya sanya musu kusan dirhami dubu biyu wajen kusan miliyan saba'in ana ba su duk wata sai da na'umar ya tsara wannan tsari bayan an gama cin yakin hadisiya da ajinadina sai ya tura amru dan as ya tafi misira a ci misira da yaƙi tun daga shekara ta goma sha biyar har zuwa shekara ta ashirin da ɗaya sai misra ta ƙarye ta koma ƙarƙashin daula ta musulunci amru dan as tun da shi ne kwamandan yakin sai na umar ce ka zama gwamna a wurin wannan yana nuna daraja da matsayi na sai da umar to sai da umar mutum ne wanda yake Allah ya bashi hangen nesa da basira a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Allah subhanahu ta'ala ya nuna masa yana da hangen nesa manzan Allah ce fil ummati muhaddathuna mulhamun kowace al'umma suna da mutumin da yana magana da ilhama daga Allah iyaku fi ummati fa umma. in akwai wani a al'umma ta to ba kowa bane sai na Umar yayi magana Allah ya magana da maganarsa gashi na Qur'ani da yawa Allah ya yi magana da maganar Sayyidina Umar dalilin sa Allah ya saukar da maganar hijabi shi ya ce wa manzo Allah ka hana matanka ka ce kaza kaza Allah ya saukar da aya a cikin suratul azab yayi umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa da ƴaƴansa da matan mu'minai su sa hijabi shi ne ya ga manzo Allah na bakin ciki akan maganganun da yahudawa suke faɗi akan alƙibla cewa ana kallon baitul maqdis sai ce aw ittakhadta min maqami ibrahim ma musalla Allah ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla Allah ya bada doka abubuwa da yawa sayyidina Umar yayi magana Allah kuma ya faɗi magana da magana sayyidina Umar Allah ya masa baiwa munafikan nan da Allah ya ba manza Allah sallallahu alaihi wasallam labarinsa wanda suka warware siddin raƙumin manza Allah manza Allah na kai ya faɗo fado ya yi tsani kwana goma sha shida zuwa sha bakwai ko sha takwas ko sha tara yana ta jinya da ƙafar suka yi wannan suka ɗana manzan Allah wannan wato makircin Allah ya gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su manzan Allah kuma ya gaya wa huzaifa sai da na umar ya tambayi huzaifa ina gama ka da Allah manzan Allah ya ambace ni cikin wa'annan munafukan sai na umar na jiwa kansa tsoron munafunci huzaifa ya ce bayuwa ga huzaifa ya bayyana sirrin manzan Allah bai sa ka a ciki ba kuma kanka ƙara min tambaya saboda kaifin basirar sai da Na'umar. duk gawan da aka kawo ya ga huzaifa na wurin ya silale ba a yi sallan gawan da shi ba sai makin wannan da cikin manafakan haka sai na umar duk ya gano su ta ga yana da ne kaifi na abin nan albashi da kaga ana badawa yau sai da na umar duk wanda aka ba shi albashi sai da na umar yana samun ladansa har zuwa ran alkiyama saboda shi ya kirkiro wannan tsarin pension da gratuity da ka sani tsarin sai da na umar ne ba bature kawo ba karya ne sai dina umar ne kawo shi duniya ba ta san da wannan tsarin ba a makka ya ga wani ba a madina ya ga wani ba yahude ba ya iya motsi makaho sai gan shi kuma bayi da jagora sai ce wannan fa sai ce wallahi bayi da jagora kuma gashi ya tsufa sai dina umar ya ce mun tatse shi da jizya haka sakatare ka yanka masa albashi yana samun morarsa duk wata ka gane an sa masa pension da gratuity kenan ya ce mun tatse shi da kuruciyarsa yanzu da ya tufa ya kamata ya more mu tsarin hijiriya din nan sai da na umar ne da ana amfani da hijira wato ana ya ce a yi amfani da hijira don tsanin wato eh, tasiri da tarihi na musulunci hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina amma da ana amfani ne da musulunci shekarun da aka yi a makka da shekarun da aka yi madina sai ce a amfani da hijira daga makka zuwa madina don madina ita ce daula ta farko ga musulmi a duniya sai ya zama abin da musulmi yake abin nan da shi kenan polis din nan daga gani sai da na umar ne tsarin da sojoji ke yi duk wata shida ana turo mutane a yi canji to sai na umar a wata hurhudu yake yi saboda lokacin da ya zo hutawa a bangon gidan wani gida sai ya ta mata tana cewa ba don tsoron allah ba da na sa an girgiza wannan gado ya shiga wajen ƙasa na. hafsa ya tambaye ta wata nawa ne mace ke iya jure wa ɗanan rashin mijinta a kusa da ita sai ta ce irinka ne zai mun wannan tambaya sai ce ba wasa nake ba da gaske nake sai ta ce mai wata hudu sai ce to daga yanzu sojojin da aka tura su yaki suna wata uku sai a tura wani soja kafin wata uku su kuma sun dawo wa'ancan sun abin nan haka ake yi yanzu duk tsarin duniya akwai wanda ba sa yin wannan tsarin babu to sai na umar shi ne ka wannan tsare-tsaren sensor da kake ji ana yi ba ba kuke kawo shi ba sai na umar ne duk da ranta aka ci ta da yaƙi sai ya ce in ya sa gwamna tsarin gwamnoni kenan sai ya ce a rubuta sunan talakawa da sunan masu kuɗi kaga yanzu an san adadin mutanen da ke garin ko ya ce sanin sunan talakawan saboda in zakka ya zo hannunmu mun san da wa da wa za mu tura wa zakka sannan sanin adadin masu kuɗi waye yake da zakka ta hau kansa za mu je mu karɓa in ma ya kawo daidai in bai kawo ba za mu je mu karɓa ko ya ki ko ya so kaga daga na aka san adadi wannan ba shine tsarin da ingila ke yi ba duk kuɗinka duk abin da komai ka sani ko to tsarin sayyidina umar ta ɗauka. ba wani abu da bature ya zo mana da shi sabo kai ne dai kawai Allah ya baka mai girma ka rena naka kana hango na wasu saboda baka san tarihin addininka ba duk wani abu da ka gan shi yau a duniya daga musulmi ya zo kai hatta wannan bus stop din nan da ka gani a da an yi shi ne sai ka ga inda matafiya ke ya da zango sai a gina gida a wajen sai a sa rijiya saboda in sun zo su ibi ruwa su ɗan huta in dare yayi da gari ya waye sai su gaba da tafiya wanda Allah ce afara aitumun naran lati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un nahnu ja'alnaha تذكرة ومتاعا للمقوين المقوين أي مسافرين matafiya za su ɗan kunna wuta a ɗan gasa jiki a ɗan wani abin nan a huta gari ya waye a cilwa da tafiya sannan immigration da custom ɗin da ka gani sai da na usman ne waye ya kawo wannan a zamanin sai da na usman muawiya ya nema ya ce saboda musan adadin wanda suke shigowa ƙasan musulmi da wanda suke fita yanzu akwai ƙasar da bata da wannan akwai ta duniya to amma yanzu ana wannan maganar yawanci ba ma tunani kawai boko muke tunani shi ya kawo wannan tsarin duka wani abu da ka gani yau na ci gaba daga asalinsa daga musulmi ne suka yaƙi kwakwalenmu mu kuma namu muka rena muna kallon na wani to sai da umar ɗan khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa yana da wannan matsayi shine yace fa nazala ala ibn akhihi al bin qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim umar radiyallahu anhu yana daga cikin wato tawagar mutanen da na Umar yake kusantar da su a fadarsa ta mulki sai ce ya bi akhi ya kai ɗan ɗan uwana laka wajhun inda hazal amir kana da matsayi a wajen wannan amir wato wajen wa nan umar ɗan khattab kana da matsayi a wurinsa fasta'zan li alaihi dan Allah ka nemo min izini a wurinsa bi ma'ana ya ɗaga min kafa ina so in gansa ashe kenan idan mutum yana da wani sako da yake so ya ba shugaba ai ba social media zai zo ba ana ganewa kuma ba gidan rediyo zai je ba ba gidan tv zai je ba abin da ya kamata shine wanda ya san yana da iso ga wannan shugaban shi zai je ya nema a ba shi izini ya isa mai da sako eh haka ne gaskiya ne mun yi tsallaki a nan wa kana alqurra'u ashabu majlis umar wa mushawaratihi eh mun yi tsallaki jazakallahu khair anan yace wa kana alqurra'u makaranta alqur'ani mahajjata malamai ashabu majlis umar sune sanato sune sanatoci a zamanin sayyidina umar su ne tamkar sanatoci ana ganewa wa mushawaratihi da su yake shawara ana ganewa da su yake shawara makaranta alkur'ani mahaddata masana ilimi su ne a majalisun sayidina umar kuhulan kanu au shubbanan dattijai ne ko matasa ma'ana akwai dattijai a cikinsu kuma akwai matasa ma a cikinsu daga ciki ma akwai abdullahi dan abbasi wanda sai na umar yana shigar da shi har wasu ma suna ganin to ai wannan karamin yaro ne muna da yaran ma da suka girme shi me yasa za a dinga shigo da shi wanda sai na umar ya nuna musu sirrin da ke ciki ya masa tambaya akan tafsirin idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يأيوا النمبا ينم دا منا يوم بعد ونن كسا كاغا ياروني كاغا متاساني أقوي دتيجي سأننكم أقوي متاسا فقال أيينة لابن أخيه شي أيينة بن حسن sai ya ce wa ɗan ɗan uwansa waye ɗan ɗan uwansa shine al-hurr bin sai ya ce masa yabna akhi ya kai ɗan ɗan uwana laka wajhun inda hazal amir kana da matsayi da daraja a wurin wannan shugaban a zalli alayhi dan Allah ka min iso wurinsa ka neman min izini ina so ka bani dama in a zana lahu shi ɗan ɗan uwansa shi ne na bin hisnin ana ganewa ɗan ɗan uwansa shi ne hurru bin kais sai ya nemo masa izini a wurin wa a wurin sayyidina umar faazina lahu umar radiyallahu anhu kaga sayyidina umar sai masa izini ce ba komai ya zo tunda ba kowa ba ne ke shiga fadan shugaban ƙasa haka ne haka ma fadan gwamna ba kowa ke shiga ba haka fadan sarki ba kowa yake shiga ba sai masu daraja da kuma zaɓaɓɓu ko to shi ma sai da na umar sai ce ba komai na mai izini ya shigo falamma dakhala lokacin da wannan mutumin ya shiga waye uyayna bin hisn lokacin da ya shiga fadan sayyidina umar qala hi sai ya ce jimana irin ya ɗan jawo hankalin wa amirul mu'mini ne saurare shi yabin al-khattab ya ce jimana ya kai ɗan khattab fawallahi wallahi ma turqina al na rantse da Allah baka ba mu abubuwa manya-manya abubuwan da suka dace sai da na umar wanda ya sawa sahabbai albashi wanda yake kyautatawa yake kaza yake kaza har akwai shekarar da aka yi yunwa sai duna umar ya hana cikinsa ci har sai da ya rame cikinsa ya matse haƙarƙarinsa biyu ya fito har cikinsa na ƙugi ya ce wa cikin karfin aulatu karfin ka yi ƙugi ko kakka yi ƙugi fa innaka lam ba hatta ya shiga alfukara ba za ka taɓa ƙoshi ba sai talaka sun ƙoshi saboda haka ka yi ƙugin yunwan ko kakka yi ni ba zan baka abinci ka ci ba ka yi haƙuri ɗin na umar ke gaya cikinsa saƙo a nan shi ne ti yadda ka kai ga kyautatawa sai wani ya kalle ka ya ce maka me ba abin da kake yi ana ganewa? to ka ɗaya na umar ga irin alkhairan da yake yi wanda kowa yana jinsa sai dalilin da ya sa ma abu atil majusi yayi yayi burin ya kashe sayyidina Umar kenan yace adalcin sa ya shafe kowa bi ma'ana ya bude ko ina amma ban da shi saboda haka ni sai na ma kashe to kaga wannan mutumin ga abin da yace wa sayyidina Umar yace baka ba mu abin da ya dace yake gaya wa sayyidina Umar wala tahkumu fina bil adl haka ma yin adalci a cikin mu sayyidina Umar aka gaya wannan magana baka bada abin da ya dace kuma baka mana adalci in ji wannan mutumin ya gaya wa wa sayyidina Umar kuma kaga bai taba gaya wa dan dan uwansa cewa yana so ya gaya wa sayyidina Umar wannan ba dan da dan dan uwansa an gane al'urru bin kais ya san wannan maganan zai faɗi wallahi ba zai nemi masa izini ba kaga kenan yana da abun da yake so ya gaya wa sayyidina Umar ya sa a zuciyarsa ana ganewa to za mu ji hikima da yasa sa an nawawi ya zo da wannan hadisi a wannan babin shi kenan da ya faɗa haka ghadiba umar radiyallahu anhu sayyidina umar sai fasata sai nuna ɗan adam ne kana kyautatawa wanda ce ba ka yi ai za ka ci zafin abin an gane kana kyautatawa kuma kowa ya sani amma wani ya zai ce maka zalunci ma kake yi ai dole abin zai maka ciwo ko saboda dan adam ne kai shi sa malamai suke cewa al-ghadabu in an ce fushi shine ghalayanu damil qalb li talab al-intiqam shine tafarfasan jinin da ke cikin zuciya saboda yana so ya ɗaufansa haka ne ko? to yanzu sai na umar ya fusata to da ya fusata ne ya faru sai ya ce hatta hamma an yuƙi abihi har sai da sayi na umar ya himmatu bari ya ladabtar da wannan mutumin kaga shugaba yana da daman da kome ya ce a yi za a yi baka an gane? amma hikimar ya zamana cewa mutanen kirki ne ke kewaye da shugabanni in za ka yi abin da bai dace ba za su saka maka barki shine amfanin mutanen kirki amma in ka sa mutanen banza alkhairun ma za su hana ka gani sharri su mai da shi alkhairi alkhairi su mai da shi sharri gare ka sai na umar har ya himmatu zai ladabtar da wannan mutumin faƙala lahu alhurru alhurru bin kai ɗan ɗan uwansa kenan sai ya ce wa sai umar ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam lallai Allah maɗaukaki ya gaya wa manzansa ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa khudhil afu kariki yafiya Allah ce wa manzo Allah ya riki ne yafiya wa'mur bil urfi kuma yi umarni da kyakkyawa wa a'rif 'anil jahilin ka kawar da kai daga masu wauta sai ce wa in hadha min al jahilin lalle wannan mutumin yana daga cikin masu wauta ana fahimta kaga yanzu an tunatar da Umar amfanin da yasa ya kawo malamai a gefen su kenan ko in zai yi abin da bai dace ba za su taka mai birki su gaya mai qala Allahu qala rasuluhu shi abdullahi dan abbas tun da yana wannan majalisin abin ya faru sai yake cewa wallahi ma jawazaha umar hina talaha alaihi allahu akbar yace na rantse muku da Allah lokacin da hurbin qais ya karanto wa sayyidina umar wannan aya ta cikin suratul araf khudh al-afu wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin ya ce wallahi sai na umar bai ketara ayar ba bi ma'ana bai yi akasin abin da ayar ke karantarwa ba ma jawaza ha umar hina talaha alaihi lokacin da aka karanta mai bai ketara abin da ayar nan ta yi magana a kai ba ya ɗagawa ya ɗagawa wannan mutumin uyaina bin hisnin hafa bai yi nufin ya hukunta shi kamar yadda ya ji a zuciyarsa ya kamata ya ladabtar da wannan mutumin ba wa kana waqafan inda kitabillah sayyidina umar mutum ne wanda yana tsayawa akan maganar Allah inda an ce mai Allah ya ce baya ketarewa in yi hukunci aka ce mai kaza to yana tsayawa baya ketarewa kaga wannan shine alama ta tsoron Allah cewa a gaya maka Allah ya ce kuma ba ka ƙetare maganar Allah kana tsayawa iya akan wannan abu sai da umar Allah ya ƙara yadda a gare sa ka ga mutum ne wanda haka ɗabi'arsa take a ranar juma'a yana magana cewa zai ma iyakance sadakin mata na aure wata mata ta ce ya za a yi ka iyakance da Allah bai iyakance mana ba ta karanto mai aya tana karanto mai aya sai dina umar ya ce kowa ya fahimci littafin Allah amma banda sai dina umar har mace ma ta fi shi gani ƙur'ani da ƙetar wannan magana ba kaga inda wani ne zai ce ka kaji wannan mata kewa ciki muna magana kina magana muna magana ma har kina sa baki an gane bai ƙetare haka ba in aka ce mai Allah ya ce to baya ƙetare wannan magana wannan shine siffa ta mumini kaga wannan ya nuna maka daraja da matsayi na malamai ai kaga kawo malamai ina majalisinsa kaga amfanin da suka yi masa shi sa Umar dan Abdul Allah ya ji kansa da rama shi malami matashi kuma malamin malamai dan a zamaninsa babu malamin da ya taba ganin malami irinsa tabi'ai suka ce muna ganin mun kwankwaci ilimi a wurin sahabban manzan Allah in muka zo wurin Umar dan Abdulaziz za mu yi kankan kanne da shi a fagen ilimi suna cewa muna zuwa gaba su sai mu ga kai wannan mutumin ya fi karfin ya zama mu kai ya kamata mu amfana sai mun amfana da shi duk da mun kwankwaɗi ilimi a wurin sahabbai amma muna zuwa gaban su sai mu ga kai muna da bukatun ilimin wannan bawan Allah kuma dududu ya mutu shekaransa arba'in a duniya shekara arba'in ya mutu kuma yana daga cikin tsatsan saidina umar yana daga cikin tsatsan saidina umar matan da saidina umar da zo hutawa cikin dare a katangan gidanta ya ji tana cewa yatta kawo min ruwa idan ƙara wa nonon mu yayi yawa don gobe da safe mu ƙara samun kuɗi da za mu yi hidiman gida ta buɗe baki sai maman ta ce amirul mu'mini na baya kallon mu sai yadda ta ce wa maman ta ce mama in amirul mu'mini na umar baya kallon mu ina ubangijin amirul mu'mini na yake ta ce ni ba zan baki ruwan da za ki sa a ciki ba to wannan maganar ta tsaya a kunnen sayyidina umar sai ya ce wa sakataransa ka gane gidan nan ya ce eto eh to ka binciko mana sai ya sa da gari yawa ya je samu ɗansa ya ce kai na samu maka mata ya ce na samu maka mata da ya zo gidan matan ya ce to jira da dare na zo wucewa ina hutawa a katangan nanki na ji abin da kika ce ta ce afuwa ya al mu'mini sai ce ba komai kake ƙara yin wannan abin amma kake na da miji in baki mata miji ba to ga ɗana asim ina so in ya mata kada ta ce don ɗan amirul mu'minina ne in ya mata ta ce ya mata in bai mata ba ta ce bai mata ba in ta amince na kwadaitar da shi ya so yake saboda maganar da na ji ta faɗi to a cikin tsatson ne aka samu umar ɗan abdulaziz wanda in aka zo fadansa yana wa'azi yana yi wa malaman da ke zuwa fadansa wa'azi yana kuka suna kuka ranar idi yaransa suka zo suna kuka ba su da rigan sallah kukan ɗaya daga cikin ƙasaye masa tasiri tana ta kuka kasan yarinya ƙarama ba ta zamba ba ta zamba abu ba da kukan ya masa tasiri sai je sami sakatarensa sai ya ce wa sakatare don Allah ya tana ta kuka ba ta tsata kayan sallah don Allah a bani rance cikin albashina na wata mai zuwa in samu in ba yarinyar nan abin da za ta yi sallah da shi sai sakatare ce babu wannan abu ne mai sauki amirul mu'minin amma kamar lamini kana da lamunin zaka kai wata mai zuwa sai in baka in kai kamar lamini zaka kai wata mai zuwa zan baka kuɗin ka kuma dan Abdulaziz kawai sai ya shiru bai da lamunin da zai gaya mai cewa zai kai wata mai zuwa sai ya koma gida sai ya tara yaransa ya ce kuna so a jefa ɗan babanku a wuta suka ce a'a sai ce ku yi haƙuri da kayan sallan nan baban ku shiga aljanna ya fi muku alkhairi da baban ku shiga wuta suka ce mun haƙura wannan fa amirul mumini na kenan to daga tsatsan sai da umar dan khattab ya fito malam ya ce rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa saboda yanayin lokaci za mu tsaya a wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allahu sai mu tashi a hadisin kusa da ƙarshe a babu in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi abinda muka karanta fili muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yabe mana yanda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya karba mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah zata mu da su a wannan kasa muna roƙon sa ya sanya musu kaunan mu da bigen mu da tausayin mu ya sa su yi abin zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba akwai dan uwa Muhammad ah, awal da nayi bayanin sa jiya da ya ce da Allah a a cikin addu'a a sana cikin wani jarabawa da shi da mai gidansa wasu ne suke so su damfare su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kwato musu hakkin su wa'anda aka sanya su a ciki jami'an tsaro da suke ake so ya amfani da su wajen ci musu zarafi da da cutansu Allah muke roko ya tausasa zakatan wa'annan mutanen ya dawo musu da hayyacinsu da hankalinsu su yi abin da ya kamata a kansu ya dawo musu da kuɗinsu da kuma a dukiyarsu cikin hannu wa'anda suke ƙoƙarin yin wannan abin kowa ina suke Allah fi misalin su kai maganin su kuma ka kare su daga fada cikin irin wannan yaudara da jarabawa wanda gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima kuma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima dan kwacin wanda ya kofi da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwa mu ta zo ka ba mu ikon cika kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Allah ya shirye ka sarki